وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم يا كومو مني كو أولر دا مزاجي دا آيا ماتا waɗanda ba su da aure, hakanan ku aurar da muminai cikin bayanku da ku kuyangunku, in sun kasance talakawa ne, to Allah zai wadata su daga falalarsa mai yalwa. Allah mai yalwar arziki ne, azurta wani baya tauye arzikinsa kuma masanin halin bayansa ne. Yayin da Allah ya umarci a aurar da waɗanda ba su da aure, sai ya umarci maras aure ya kame kansa idan bai samu abin da zai yi auren da shi ba, ya ce,